فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير كزرتي اكل لزمتر تفركي مريدتي ya kai wannan manzo kamar yadda Allah ya maka umarni ka aikata umarninsa ka nisanci haninsa nan duk wanda ya tuba tare da kai cikin muminai su ma su tsaya akan tafarki madaidaici kar ku ƙetare iyakokin Allah ta hanyar aikata sabo lalle shi mai cikakken sani ne da ganin duk abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi na ayyukanku kuma da sannu zai saka muku a kansu